masarari rari assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da za mu kawo muku wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. Yau shirin zai zo muku ne daga kasuwar Singa wacce take cinikayya ko ake cinikayyar kayayyakin masarufi a tsakiyar birnin Kano. La'akari da cewa gashi azumi ya gabato, da haka za mu tattauna da 'yan kasuwa da masu sayya mu ji yadda wato kasuwar take garawa. galibi da aka ce kasuwar singa a kano an fi karkata ne ga cinikayyar ababen masarufi kamar su shinkafa da taliya da man girki da wato dangogin kayayyakin masarufi na yau da kullum a tare da ni kuma akwai wato ɗaya daga cikin masu kantuna Malam ya suna. Sunana Ahmad a nan kasuwar Singa Market. manin shu ya kasuwa alhamdulillah da me da ake saiwa to mu kayan da yake namu suna da danyuwa akwai bama mayonnaise akwai salad cream da waken gwangwani hmm. da ketchup da tumatiri na gwangwani da na sachet da su sweet corn da duk dai dangogin kayayyaki na kanti da ake siyarwa mana kayayyaki da yawa shagon naku na kwalan da makula shari da ga alama gaskiya dai haka eh to waɗannan kayayyaki daga da ka lissafa yaya yanayin kaso yake misali kaso su alhamdulillah ko da yaushe dai aka fito yau da gobe dai duk da dai ma cewa yanzu kasuwar ta dan zama ƙasa ƙasa dai Mai bi sai an yi albashi kuma duk mutane za su dan zo amma duk da haka ana dan tabawa dai gashi ka azumi yana gabatowa kuma kana cewa kasuwa ta yayi kasa kasa to ai yanayi ka san yanzu kasuwar ta dan canza ne idan wata ya dan kama farko farko shi ana cewa dai an yi albashi mu kanmu ma muna ganin canji na cewa an yi wannan albashi yaya zancen farashi to farashi ne sai godiya an gode wa Allah tunda kayayyakin wasu ana cikin sai da su ma yanzu duk abun da ka siya to insha Allah kana gama siyarwa da ribar da ka ci da komai ma sai ka hada ma ba ma za su ishe ka ba sai ka nemo wani tukwa inda ka sai katan 100 a farashin misali dubu ɗari biyar to yanzu idan ka saida ka ci ribar dubu ashirin a wannan dubu ɗari biyar ɗin maybe sai ka si kayan dubu ɗari biyar da sittin ma an kaiwa. yanzu shi ba ma ɗin ka sani da ke daga karkara nake yanayi ne farashin samsari? ba ma mayones dai muna sayar ita yanzu naira dubu goma sha tara da ɗari biyar mm. kasancewar ma dai duka ba a kwana uku ba da farashin muna zaman zaman mu kamfani ya zo ya ƙari a lokaci ɗaya turo da ƙarin naira dubu ɗaya da ɗari uku. a lokaci guda kamfanin suna ba mu kayan a naira dubu goma sha takwas da ɗari biyar hmm. amma kawai sai suka kwayi gari da cewa kawai farashi ya yi affecting from today abinda za a ɗauki kayan naira dubu goma sha tara da ɗari takwas. To sauran kayayyaki fa? To sauran kayayyaki dai duk ga tumatirai nan dai alhamdulillah tumatiri yanzu shi ma ya ɗan fara. Kaman tumatirin gwangwani? Tumatirin gwangwani da na sata, da su eh. kori duk dai muna sayar da Farashin su kuma ya ke? To farashin tumatirin gwangwani akwai na dubu tun daga kan na dubu sha biyar hmm. na da kuma na dubu takwas da ɗari biyar dubu tara har zuwa dubu goma da abu. ka ce masu kantina daga ina da ina suke zuwa <laughs> ai mu gaskiya masu kantinan mu ko daga kwastomin mu ko daga ina suna zuwa hmm. dan ko jiya na siyarwa da yan nijar kaya hmm. da yan kamaru duk suna zuwa yan maiduguri yan gombe ka san kano akwai albarka eh. duk yawanci ko daga ina da in ka kasa kaya muna da kwastomomi gaskiya da yawa musamman maiduguri gombe katsina yan nijar dewa gaskiya muna da kwastomomi sosai so wannan tashin farashin bai shafi yanayin zuwan ba gaskiya ya shafi yanayin zuwan wani yanzu idan ya ce kuɗin mota yanzu ko a yau din akwai kwastoma na daga jibiya sai dai waya yake a ɗora musu kaya insha za su yaya misali an fi kaya ga tsada ga kuɗin mota ka ci abinci ka yi waye yawanci sai dai su ɗan yi bil su turo kuɗi ta akawun dora musu kaya a mota dai Shi ne dai kayan ya ɗan yi affecting ɗin gaskiya kwastomi sosai don da yawa ba ba sa iya zuwa. ne mana kasuwar singa ina kawo muku yadda take kasancewa game da farashin kayayyakin masarufi da wannan kasuwa ta singa ta yi shura a kansu. A tare da ni akwai wani bawan Allah. Ya labai ya sunanka? Sunana ni kuma Aliyaka sai. Me ake sayarwa? Eh, muna sai da kayayyakin yau da kullum kayayyakin masarufi da yawansu. Kamar me da me? Kamar su taliya, madara, hmm. ya kasuwa take ciki eh to kasuwa yanzu hiri hakuri wallahi ka yi tsada ba ba ana ganin misali kamar ko azumi ya zo za a sai kayayyakin duba kuɗi hannun jama'a eh, sai dai amma dai ake kenan yanayin kasuwar zuwa mutane ya ragu zuwa mutane ya ragu sai ba kuɗi hannun jama'a to farashi fa farashi ya canza da kullum kullum kayan karuwa yake yanzu magana biyu ka faɗa ka ce mutane ba su da kuɗi hmm. kuma kana cewa farashi ya tashi eh. galibi abin da aka sani a yanayin kasuwa idan ba masu saya eh. farashi yana sauka ne ai wani baya sauka ga shi ne yanayin canjin mu eh kamfani ka sun kara na gida sun kara na ojiya sun kara eh kaji abin da ke faruwa to koya kuke kenan eh, to hakuri miki a kuke sayarwa mutane haka ake sayarwa in ya so shi mai saya wanda zai kai bakin salati ta kare a kansa kenan a mu ma irin rai dan ba ni ba riba sosai a ya eh kawai da harka ta yau da kullum kana yi ka kai abin sosai ka samu biyawa eh ni ka riga ka taso akan namun ki kake yi Ali Muhammad ni sofalai nake hmm. amma yau za mu zo mu sai kaya in ka sai shi dubu goma gobe za ka iya dawowa a ce ma dubu sha biyu da ɗari biyar a ce ma kamfani kuma alhalin ba kamfani kullum in ka zo mu muna roƙon gwamnati da ta duba da wannan hawan farashin da ake da duba yanayin saboda gaskiya ba a taɓa shiga yanayin da ɗan adam 'yan kasuwa suke rashin abin da suka ga dama su ƙara kuɗi yanzu kamar su ga shekaran jiya mun zo mun saye shi dubu ashirin da hudu amma yau mun zo an ce ashirin da biyar kullum haka ake yau abin da ka siya gobe ba shi bane man gyaɗa ga shi nan kis din nan dubu ashirin da bakwai muke sai sayan jiya mun sayan shi an ce dubu talatin da uku da ɗari biyar kullum irin wannan yanayin ake ciki a wannan kasuwan da kuma muna duba da mutane akwai su tosaya wa al'umma azumi wata ne na albarka da zai amma ba wani sassauci ba wani subsidies mutane suna cikin wahala. masarare ɗaya daga cikin wato kwastomomi kenan ke kokawa game da yanayin hauhawar farashin kayayyaki musamman na masarufi musamman a wannan lokaci ga kuma wani dan kasuwar a kusa da ni malam me kafa siya ya sunanka kuma sunana abdullahi hmm. abdullahi salisu yawa me kafa siya ga ka kasuwa wannan na zo siya na zo siya wannan tumatir na sace yawa tumatirin gwangwani kenan eh da na madara da madara hmm. an siya ne ko za a siya na siya yaya zancen farashi gaskiya farashi a kai saboda sabanin wasu kayan shekaran jana ina zuwa sayan kayan na zo na siya kuma yanzu kuma na zama kowanne ya ƙara kuɗi a dai baga kuma ma bangaren da ya majo rodin eh, to gashi azumi yana gabatowa kuma ana ta cewa ku yan kasuwa ku dinga mutane rage gashi kuma ka ce ka samu kariya kenan Ima to ai kasuwa ce dama ita ga haka. Hmm. Abinda ka sai ka kawo ka je ka ma ga mutane kawai haka ka rabu da shi. Eh. Inda ai ba zama kai ma zai zama wurin ka. asarare har yanzu muna kasuwar singa kuma kamar da muke gaya muku muna tare da 'yan kasuwa da suke sayar da kayan masarufi a wannan kasuwa a tare da ni kuma ga wani malam ya suna suna na mai Eh muna sayar da kaya kala kala, kaya kama daga omo zuwa kayan taliya da kayan abinci su magi da dai kayan masarufi kowanne. To ga azumi yana gabatowa ka kace kayan masarufi taliya da magi dinnan ya lamarin farashi. eh to gaskiya ka gane gaba ki ɗaya kaya ma ba ma wai iya nan da ka ambata ba kowanne yana ƙara motsawa ne duba da yadda azumi yake tawa buƙatar kayan tana ƙaruwa to kuma kayan kowanne za ga yana tashi amma kayan magi dai kamar suna da rage kuɗi ne ma amma a yanzu haka hmm. sabanin ragowar kayayyaki amma kayan umu kullum suna ƙara kuɗi ne shi ya batun shinkafa kana sai da taliya ko shinkafa eh ina sai da taliya na'am to gaskiya taliya wata biyu baya ma ma zuwa yanzu dai dai gaskiya kusan farashin da dai ake yi dai yana nan hmm. sai dai ya dan ƙari wanda ba wanda ba za a rasa ba naira 20 zuwa 50 dai a kuma ƙara samun ragi dai a haka dai ake tattara cudawa dai ake tafiya to ya tun da ana azumi na karatuwa, wannan karatuwar azumi ya shafi yanayin farashi eh, eh za mu iya cewa haka da kaga masu yan umu masu sai da siga har yanzu suna korafi siga bai zauna a kasuwa ba idan an same shi za ga nan da nan mai saukin ya kare sai kuma na hannun wanda suka siya su kuma za su kara kuɗi yau siyan yi zai ji tsada abin da yake faruwa ke. to yanayin kwasomomin zuwan su fa Akwai kwastomomi suna zuwa amma gaskiya akwai ɗan tsaiko akwai dan tsaiko duba da dai yanayin yadda garin yake dai ba a cewa komai sunan malamin sunana malam ali yawa masu rari na tare da malam ali farashin me ka zo saya da me me ka zo saya ni shuga na zo saya yawa me me suka mai yawa me suke cewa nan shuga dubu ashirin da biyar hmm. sai mai dubu talatin ba ɗari biyar da nawa kake saya da dubu ashirin da biyar nake saya to ya ga kuɗi ya karu kuma ana ta cewa ya kamata a ce an rage farashi ya za a kwatanta da maganar misali yanayin ba azumin bara da na bana an dai bara ne da azumi duk kusan ɗaya ne da bana da bara in dai azumi ya zo dole sai an yi wannan abu in dai azumi ya zo daman dole ne sai farashi ya canza wai canjin farashin nan a ina ne gizo ke saga Mm, canjin farashi ko da ina akwai saboda su gaskiya masu kuɗin suna dan ajewa suna kara farashi mu kuma kaga wanda ba shan madara in azumi ya zo zai siya dole ce tsada wanda ba sayan mai in azumi ya zo dole kai yadda kake eh, bukata a gidanka in azumi ya zo dole ka samu canji dole ka dada kyautata musu fiye da yadda kake to duk abin da ba a saya da aka dawo kuma kowa yana kokowa saya dole ne ya tsada zai zama yayi kaɗan ne yasa gaskiya da kuma masu kuɗi gaskiya suna kakkarawa dole sun san zai yi tsada da aka muka zo karshen wannan shiri na kasuwa a kan miki dole na wannan mako daga wannan kasuwa ta singa kuma a madadin dukkanin wadanda suka dafa shi ya kammala suna na mahmud ibrahim kwali da na gabatar miki cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu